sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 21 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya nemi a yafe wa kasashe masu tasowa bashin da ya musu katutu a jawabinsa da yau laraba a babban taron majalisar ɗinkin duniya kana wani fasto ya kai tallafin kayan karatu a wasu makarantun allo a jihar kaduna don kyautata alaka tsakanin musulmi da kirista a yau a ranar wato zaman lafiya ta duniya kamar kowane daren ranar laraba yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan masu sana'ar sai da kwai a ibadan akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana to amma kafin nan ga baballe da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe yau laraba tony general ta jihar new york ta shigar da karar donald trump da 'ya'yansa manya bisa zargin laifin zamba wanda ta kwashe sama da shekaru uku tana gudanar da bincike kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban na amurka kamar yadda takardun kotu suka nuna karar wacce aka shigar a wata kotun jihar new york da ke manhattan ta zargi kamfanin trump organization da aikata ayyukan zamba da dama da kuma karya wajen shirya bayanan kuɗi na shekara-shekara daga 2011 zuwa 2021 ta kuma bayyana sunan trump organization dan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump Jr. da 'yarsa Ivanka Trump a matsayin waɗanda ake tuhuma. Binciken na Attorney General Latisha James ya mayar da hankali ne kan ko kamfanin Trump Organization ya yi kuskuren kimanta rukunin gidajensa don samun lamuni mai kyau da rangwame na haraji. James ta ce binciken da aka gudanar ya bankaɗo gagarumar shaidar cewa Trump da kamfanin sun yi zamba na kimanta yawan kadarorinsa da dama. Iran tana fuskantar suka a duniya da kuma kiraye-kirayen a gudanar da bincike yadda ya kamata kan mutuwar wata mata 'yan shekaru 22 wacce jami'an 'yan sanda suka tsare saboda an zarge ta da karya dokar saka hijabi. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta rikide ta zama sanadin mutuwar mutane a Iran. Nada al-Nashib mukaddashiyar babbar kwamishina mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa dole ne wata hukuma mai zaman kanta ta bincika mummunar mutuwar mahasa amini da kuma zargin azabtarwa da cin zarafi cikin gaggawa hukumomin iran sun tsare amini a makon da ya gabata kuma aka kai ta ofishin 'yan sanda inda ta yanki jiki ta faɗi ta rasu bayan kwanaki uku Yau Laraba, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da faɗaɗa ɗaukan sojojin ƙasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. Putin ya faɗa a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin. Faɗaɗawar ta zama dole don kare Rasha da ɗuwaicinta. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shargo ya ce rundunar za ta kira dakarunta da aka tanada dubu ɗari uku Kotun ya ce kasashen yamana ƙoƙarin raunatawa da kuma lalata rasha, kuma kasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da muke da su wajen kare rasha da mutanenmu. Ya kuma nanata manufar rasha a mamayar da ta yi na tsawon watanni bakwai a Ukraine, shi ne 'yantar da yankin gabashin Donbass na Ukraine, yana mai cewa mutanen wurin ba sa son zama wani bangare na Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu hasashen yanayi na Amurka sun ce guguwar Fiona ta ƙara ƙarfi yayin da take ci gaba da tafiya zuwa Bamuda. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa NHC ta ce Fiona tana kan hanyar zuwa arewa da nisan kilomita sha uku a cikin sa'a guda, mai ɗauke da iskar da ta kai kilomita ɗari biyu da goma a cikin sa'a guda, lamarin da ya sa ta zama mataki na hudu na guguwa a ma'aunin cibiyar na biyar wadda ke auna karfin iskar na guguwa da yiwuwar lalata kayayyaki hukumar nhc ta ce fiona za ta isa bamuda da yammacin gobe alhamis masu hasashen sun sanar da sa ido na muguwar guguwar da ruwa a bamuda fiona ta afka tsibirin tox da caicos da ke karkashin birtaniya a ranar talata da iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya hukumomin tsibirin sun ba da sanarwar oda ta matsuguni ga al'ummar ta dubu talatin da takwas yayin da guguwar ta afkawa tsibirin na grand talk jami'ai da kafafen yada labarai na kasar japan sun ce wani dattijo ya cinna wa kansa wuta a wajen ofishin firaministan kasar a birnin tokyo yau laraba a wata zanga-zangar nuna adawa da jana'izar tsohon firaminista shinzo abe a mako mai zuwa rahotanni sun ce mutumin wanda ake kyautata zaton yana da shekaru saba'in a duniya ya kone sosai a jikinsa amma yana cikin hankalinsa lokacin da aka kai shi asibiti rahotanni sun bayyana cewa ya shaida wa 'yan sanda cewa da gangan ya zuba wa kansa man kuma ya cinna wa kansa wuta an samu wata takarda da alama shi ya rubuta a kusa da wurin inda ya ce yana matukar adawa da jana'izar abe an ba da rahoton cewa wani ɗan sanda da ya ƙoƙarin kashe wutar ya samu rauni an kashe abe prime minister mafi dadewa a kasar japan a ranar 8 ga watan yulin da ya wuce a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin nara da ke yammacin kasar labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu bar mu je ga rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi a yafewa kasashe masu tasowa bashin da suka tutu a jawabinsa na yau Laraba a babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga dai abokin aikin Musarfila Hashim Gumal daga birnin New York. Yau Laraba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin kafa tsarin gudanar da shirin zaɓe na gaskiya da gaskiya da adalci wanda ta hanyarsa 'yan Najeriya za su zaɓi shugabannin da suke so The first time I could have addressed this August Assembly was in 1984 when I was the military head of state of the Federal Republic of Nigeria. 31 years later, ya ce a karan farko da ya fara yin jawabi a wannan majalisa shine a watan agustan shekarar 1984 lokacin yana shugaban mulkin soja na tarayyar najeriya bayan shekaru 31 ya samu babban gata na yi wa majalisar jawabi da kansa a shekarar 2015 a matsayinsa na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na demokaradiyya ya ci gaba da cewa kuma na ƙarshe ke zuwa ya tuna irin sauyi da aka samu a najeriya da afirka da ma duniya baki daya da kuma yadda wasu kalubale suka wanzu hakika yanzu muna shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a najeriya a watan fabrairu mai zuwa kuma a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 wata sabuwar fuska ce za ta yi magana a madadin najeriya haka kuma shugaban ya yi kira da a soke basussukan da ake bin ƙasashe masu talauci the issue of debt we have seen Hakika kalubale iri-iri da ke fuskantar galibin kasashe masu tasowa sun kawo wa tattalin arzikin ƙasa cikas sannan kuma ya yi kira ga bukatar magance nauyin basussukan da suka dabaibaye kasashen ta hanyar da shirin lamuni ga kasashen da ke fuskantar kalubalen kuɗi da kuma soke basussukan kai tsaye ga kasashen da ke fuskantar kalubale mafi tsanani. and small island developing states facing fiscal and liquidity challenges. Haka kuma Buhari ya taɓa wasu nasarori da gwamnatinsa ta samu ciki har da yaƙi da ta'addanci sai kuma ƙalubalen da ya addabi duniya a yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da ƙoƙarin da yake yi na ƙwace yankin Ukraine a jawabin sanadi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ranar Laraba. Permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state Wani memba na dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya mame makwabtansa yana ƙoƙarin kawar da ƙasa mai cin gashin kanta da taswira. Rasha ta yi rashin kunya ta keta ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Cikin shugabannin Afirka da suka gabatar da jawabi a ranar Laraba sun haɗa da shugaban ƙasar Ghana, Kenya, Chad da kuma Gabon. sarfila Hashim gumel daga birnin new york Toma Jalla a gaida sarfila Hashim gumel da wannan rahoton a yayin da ake ci gaba da bukin radon zaman lafiya ta duniya a yau laraba shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmi da kirista a najeriya pastor yohana buru ya kai tallafin kayan karatu a wasu makarantun allo a jihar kaduna don kyautata alaka tsakanin musulmi da kirista isa lawal ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana ranar 21 ga watan satumbar kowace shekara dai ita ce ranar zaman lafiya ta duniya kuma a jihar kaduna malaman addinin kirista da musulmi ne suka yi amfani da wannan rana wajen rarraba kyaututtukan kayan karatun allo ga wasu makarantu Pastor Yohana Buru shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiyar da ta yi rabon waɗannan kaya. Fa'idan shine mu karafa yaran nan a cikin neman ilimin addini na biyu domin mu fahimci juna a matsayin mu na ko kristoci da musulmai domin a samu kyakkyawan zaman lafiya kyakkyawan zamantakewa domin musulmai da kristoci fahimci junansu don ai gudu tare a tsira tare ba mu san menene wannan yaran za zama nan gaba ba ba mu san ko za zama su ne ma ceci najeriya suna za hada kanmu zaman lafiya da junanmu to don da haka babu maganan ko su musulmai ni krista a'a cin gaban al'umma ne muke so zaman lafiya ne muke so dalilin kenan yasa na kawo na ai mun dade muna wannan muna so musulmai su gane cewa kristoci makwamtan musulmai ne ai iyakan kokari ko ta wani hali yadda za mu yi wa juna mu taimake keniya don a samu zaman lafiya najeriya wato kawai kawo gudunmuwansa ko ta gefen ilimi ko ta gefen eh, zaman lafiya ta fahimtar juna ko kuwa ta taimakekeni a kowane hali yadda za a haɗa kan al'umma. Malam Lawal Muburu na cikin 'yan tawagar faston da suka yi wannan rabon kayayyaki ga makarantun allo. kuma ya ce aikin da kungiyar wanzar da zaman lafiyan ke yi na ƙara kyautata alaƙa tsakanin kristoci da musulmi. bayyanan bawan allah nan wato pastor yohana waidi buru ya waye ma mutane da kai sosan gaske ta hanyar shiga cikin musulmi da kuma sarakuna eh, domin ya fahimtar da al'umma cewar Uh, shi kirsa ba abokin fada ba ne kirsa makwabci ne dan uwa ne saboda wasu gidajen ma za ga musulmi ga kiristoci wa da kane ko iyaye da sauransu uh, duk ana zamantakewa guda kuma za mu roki allah ya karfafa mashi gwiwa ya ci gaba da wannan aiki na wanzar da zaman lafiya da kuma ainihin haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci da wasu addinan ba. Ɗaya daga cikin malaman makarantun allon da suka amfana da waɗannan alluna da tawada ya ce lallai zumunci ya kullu. ne Malam Usman Rugasa. Na yi godiya akan wannan babban gudunmawa da fasto ya kawo mana kuma ina kira ga sauran al'ummai wannan shine fa kyakkyawan ƙauna dukkan addinin da kake ka na wani kamar yadda kake son naka to sai ka ga tafiya ta yi kyau an zauna kuma lafiya ana ƙaunar juna a da baya can dai jihar kaduna na cikin jihohin da aka yi ta samun rikicin kabilanci da na addini sai dai ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da sauran tarurruka da aka dinga gudanarwa sun ƙara wayar da kan al'umma da sauran mabiya ta yadda yanzu ake samun zaman lafiya da juna isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Madalla a gaida Isa Lau Ilkara da wannan rahoton, Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwar zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda wasu 'yan arewacin Najeriya suke sana'ar kwai a Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. Bismillah Hassan. tun shekaru gwammai yan arewacin Najeriya ke safarar kwai daga kudanci zuwa arewacin Najeriya. Na ziyarci wani sashe da ake hada hadar kwai a birnin Ibadan inda ni tattauna da masu wannan sana'a a game da yadda sana'ar ke tafiya. Sunana Alhaji Rabi Inuwa kwai ne sana'ata. A wace shekara ka fara wannan sana'a ta kwai? Ai shekarun suna da yawa ina jin zan kai wajen shekara kallanta da yanci arba'in. Kama wani gari ka fara sana'a kwai? To ni farko dai na fada a Kano ne ina zuwa nan ina koma. kuma har Allah ya sa zama na kuma ya dawo a nan ibadan eh, yanzu a ibadan me yasa ka bar a kwai a Kano ka dawo ibadan kana yi ita kamar ibadan wato ya zama ita wato capital ce a Najeriya wajen magana kwai don kamar a ce headquarter yawa headquarter ce me yasa ibadan take headquarter eh to saboda su sun rungumi abubuwan ne sana'a ba kamar mutanen mu ba na arewa ba shine dalili shi yasa suke bunkasa abubuwan yadda ya kamata ake samun su kuma ta kona fanni kamar kana nuhin kiwon kaji eh kiwon kaji a arewacin Najeriya ba kiwon kaji sosai eh, ba wai ba a yi bane ba saboda ba ba sa iya jurewa ne saboda yanayin wajen su yanayin wajen arewa kasan akwai zafi in ba kamar wajen su jos ba da shauransu ba kuma yanzu tura da suka shigo ba suka san yanayin yadda za su bi abubuwa yadda ya kamata ba amma wannan kana nufin kajin tura ko ko har da irin na gargajiya a na tura kasu ne suke ba da kwai da ya kamata wannan sana'a kwai tana biya ma bukata a alhamdulillah muna saba na biya mana bukata dama masu saurare da mi da mi kai a cikin wannan sana'a ta kwai abubuwa ne ga su da mun rike iyalin mu kuma mun mallaki abubuwa gwargwadon hali dai <laughs> yawa kuma muna cikin ruwa asiri cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai masu sana'a kwai suna bangaren makaranta ne muna jiran su gama ne amma duk da haka muna nuna musu zai idan yaron ka zo ya ce yana son ya fara sana'ar kwai za ka yarda a kwarai kwa da gaske akwai rufe asiri kwarai da gaske alhaji hassan ka tsana kafar me kawo ka nan birnin ibadan sana'a kwai ta kawo ni a wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta kwai zan kai kamar shekara talatin ina sana'a kwai a lokacin da ka fara sana'ar kwai nawa ake sai da kwai daya na kaza turawa lokacin nan lokacin da ake sai da kwaye wajen shekara talatin nan bai wuce bai ma kai ɗari biyu ba kamar ɗari da saba'in ne haka A kana nufin kireti eh kiret ɗaya kamar kwara na a cikin kireti kwara talatin ne a cikin sa to yanzu nawa ake sai da kireti ɗin kwai mun ake zai shi dubu ɗaya da ɗari takwas har da ɗari tara ma yanzu suke mana magana a nan ibadan a nan ibadan ku nawa kuke so shi a gidajen kiwon kaji haka suke kawo mana shi wani lokacin ka san sai shi muke wurin matan su wani lokacin wani lokacin kuma mu je mu saya can a ina da ina kuke kai wannan kwai a jihohin Najeriya muna kaiwa Sokoto Jiga Kano, Maiduguri. A can nawa kuke sai da kiret ɗin kware waɗannan jihohi da kan lissafa? To a can abin da ake sai da shi yanzu tun da ya riga ya tsada. Kai yana kai dubu biyu a can yanzu. Kamar kajin turawan nan kala-kala ne. Akwai white leghorn, akwai light camera, akwai light sussex. Kaɗan kenan daga cikin kajin turawa da ke yin kwai. A cikin waɗannan wace kun kai bi amfani da kwanta? To irin mai jan nan ji mai jan nan ita muka fi amfani da ita. Wato red aslant red. Mai kwanta ya fi lastin sosai kwanta ya fi kwari. Eh. A wace jiha aka fi cin kwai Najeriya cikin waɗanda ka listafa a jihohin Arewa? To yawanci ai da arewacin Najeriya yawanci ana cin kwanga sosai. Cikin su wace jafa ta fi cin kwai? <laughs> To gaskiya Kano an fi cin kwai. Ka taɓa loda kiret guda nawa zuwa Kano? Saboda Allah ba can wajen nake na fi ƙarfi ba na fi ƙarfi wajen fannin jega Sokoto. A sati kana kai kwai kiret nawa zuwa jega da birnin Kabi da Sokoto? Kamar sati zan iya kai kamar kira dubu ashirin ma zan iya kaiwa haka. Kuma duk a sai da shi. Eh a sai da shi. Bai isa a sa su cikin jihohi masu mafi cin kwai a Najeriya ba? Za a iya sa sa su amma dai Kano tana gaba kan amma ita Kano ana kai mata credit nawa a sati to ai ka san ba ni kadai ka kaiwa ba ba zan iya gane wancan kai nawa kake kaiwa to <laughs> ina <laughs> to wani kai kamar kira ni dai ina kai kamar kira dubu goma haka eh a sati me ya dadin wannan sana'a gare ka to za a ci a sha a ciki za a samu rufin asiri min duk abin da kake so za ka samu a cikin sa mutane na ganin cewa sana'a kwai kamar kasada ce misali idan mota ta zan tazan tazan za a samu hasara ka taba samu wannan wayo Allah sosai ma kuwa ai gwari kenan babba gwari ce wannan wallahi in aka je maka mota kwai ta fadi ai sai abin da Allah ya yi eh, sai dai ka je kana zan tsomo a ciki kada tsatsamo ka dan samu abin da ka samu in kamar mota ka da kamar gire dubu biyu na kwai to ba da wuya ka ɗari bakwai ma a cikinsa. Kamar guda ɗari bakwai. Ya mutu ya lalace. Ya rushe. Wallahi ya zama ruwa. Ai gwari ce wannan. Sunana Mustapha Ali. Me za ka ce a game da sana'ar kwai a wannan lokaci na damana? Gaskiya sana'ar kwai a wannan lokacin damuna akwai wahala sosai mataka. Don saboda sana'a ce kwai ba ta bukatan raba da sauransu da ruwa. Yanayin lokacin ruwan nan ana samu kareti mara kyau a ɗaura kwai kana ɗagawa sai raba biyu da sauransu muna shan wahala game da lokacin lokacin raban nan lokacin damana. Kana nufin cewa a lokacin rani sana'a kwaye ta tafiya daidai? Gaskiya a lokacin rani ta fi madadin ma'amalan sana'a. Shi da yake kiretin kamar takarda yake da ruwa ya dan taba shi kenan. Amma ana yin wani kireti irin na roba haka. Ba ku amfani da shi? Eh na roban gaskiya ba zai yiwu ba. Na ɗaya yana da tsada, na biyu kuma ba zai yiwu a ringa sawa na roba ana tafiya da shi da yake muna kaiwa arewa daga nan ibada mu siyo mu loda mota mu kai. To yanzu roll ɗaya na roban nan tana iya siya na fefan nan guda biyu ma da wani abu har da canji ba zai yiwu mutum ya zo ya siya kiretin roba yana sawa yana aikawa arewa ba ba zai yiwu ba wace jiha kake kai kwai a cikin jihohin arewa eh mu gaskiya mu yan maiduguri ne kuma maiduguri muke kaiwa kwai ba iya maiduguri kadai muke amfani da kwai ba maiduguri ana kai kwai maiduguri niger da chadi da kamaru du ana kaiwa kwai maiduguri in ya je ya shiga maiduguri ana wucewa da shi kuma iya maiduguri ma dai lokal gamman guda 27 bakwai din nan kowane lokar gamman ana kai mata kwai amma da yake ana samun matsalolin rigingamu na boko haram da sauransu din nan yasa wa'insu lokal gamman din ba kai saka kai ba iya kwaryan maiduguri ne ake kaiwa yanzu idan kai lodin mota cike da kwai zuwa maiduguri ka taba ka samu wasu sun mutu kafin a isa maiduguri sosai ma motocin mu ma akwai lokacin da motocin mu so biyu mata taba faduwa ta fadi sau daya mun je mun gyara mun lodo ta tana tafiya kuma ta sake faduwa taro na biyu kenan wato ta fado ta fada kenan ta fado ta fada da. to ya kuka ji a wannan lokaci da kuka samu wannan hasara kiya hasara ba karamin hasara muka samu ba tsakani da Allah dan wayin su ma sanadiyan karyewan su ma kenan a wannan lokacin ka taba koya ma wani wannan sana'a ta kwai a sosai ma yara da yake da yawa wanda muka zo da su a nan wayin su mun yi harkoki da su mun koya musu da yawa suna nan sunana Nura Bello Gaya sana'ar kwai nake to ina haka kai na hakwai idan ka sai daga nan Ibadan na saya muna yin yankin kyabbi da shi Sokoto ana zargin cewa ana samun mura tsuntsaye daga cikin tsuntsaye ciki har da kaji har ma da kajin turawan ku kun yi wannan la'akari kafin ku yi wannan sana'a ta kwai ku kai ta jihohi daga wannan jiha zuwa waccan jiha musamman daga nan ibada mun yi la'akari to amma kuma mu baya da za a yi musun wannan sirri sakamakon mu harkar mu ta kwai ce ba ta kaji ba ba ganin cewa cikin kwai ma ana samun cutar mura tsuntsaye domin kaji da ke yin kwan idan aka same su da wannan ciwon yana iya shi ma su ba da shi ga wani mutum idan ya ci hakika in dai an samu irin wannan lokacin da muke muke fuskanta wani karan muna samun raguwar samun kwan akai akai shine abin da muke fuskanta akan wannan lalura tun lokacin da ka fara sana'a kwai ka taba zuwa wata gona kwai ka zo sayan kwai aka ce kajin nan suna da mana tsuntsaye gaskiya ban taba zuwa ba da a ce ka je gonar kaji haka ka zo sayan kwai sai mai gonar ya gaya ma cewa gaskiya suna fama da mura tsuntsaye me za ka yi eh za mu yi hakuri mu dawo ba za ka saya ba a ba za mu saya ba sunana muhammadu masul likita dan gaya almajirin masu kwai a kinyele da sana'a kwanto amma abin ya gagara saboda abubuwa sun yi daraja ya yi tsada mutane kowa ya haƙura da sana'ar yawancinsu sai masu ƙarfi da yawa. Wato kai ka fi son ya a taka bulus. Ta tsada ai masifa shi alaji sauki ake so ya yi kowa ya ci. To amma abin ya riga ya hai ya yi tsanani da yawa mutane da sun bacci. Ka bar sana'a kwai ka kama sana'a kiret ɗin kwai. Na zama kani dawa ne yanzu na zama kani. Abin da ya sa kuwa saboda ita wani ɗin an ɗan fi samu saɓanin hi ba zai lalace ba ba zai ko in baka sayar ba yana su to kwai iya da lokaci. Eh, za ka iya tsada baka sayar ba zai lalace. Amma masu sayan kwai suna cewa ku ne ke sa kwai ya kara kuɗi kuke kara ma crate ɗin ɗaukar kwai tsada shi yasa shigo kwai idan aka sa ciki sai ya tsada ka kai shi arewa crate ma dole ya tsada saboda shi ake zuba kwai in ba ba za zuba leda ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Funcham Cinga ne ejentin tsohon dan wasan gaba na Asanti Kotoko Frank Mbela Etuga ya yi wa manajojin Asanti Kotoko diren mikiya. Ya zarge su da dirkikanci a aikin su da rashin kula da 'yan wasa da kyau saboda haka ya yi takaicin yin harka da su. Game da abin da ejentin ya faɗa ne da farko yana zaton yana aiki ne da ƙwararru amma daga bisani ya fahimci sun kuyana haka ne da yake magana kuma fm ya nuna cewar zakaru na premier league ghana na da manijoji da ba su san aikinsu ba su ne manijojin da ya taba saduwa da su da ba su san inda suka nufa ba babu ejentin da zai yadda da abin da suke wa 'yan wasansu na yi takaicin aiki da su mukaddashin magajin garin city of deauville philip bohet ya kai wa black stars ziyara a wurin samun horon su gabanin wasan sada zumunci da za ta yi da kasar brazil Alkahira a ranar Juma'a yana tare ne da daraktan wasannin motsa jiki na Deauville Sebastian Delano da wasu manyan manajojin birnin ziyarar don yi wa Black Stars marhaba da zuwa Deauville ne a hukumci da kuma yi musu fatan alhairi a wasanni biyu da za su yi da kasar Brazil da kuma Nicaragua. A dalilin mugunyar rawa a matsayi na rukunoni inda aka yi waje da Ghana a gasar cin kofin Afirka shekarar nan kasar ga. kana ba ta yi wata wata ba ta sallami kocin din ta Milivan Rajovic aka ambata sunan Otto Ado a matsayin magajinsa na rikon kwariya. Tsohon ɗan wasan tsakiya wadda sau sha biyar ya yi wa ƙasarsa wasa a matsayin ɗan wasa babu kama hannun yaro ya ci gaba da jagoran Black Stars zuwa gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ƙasar Qatar yayin da Ghana ke shirin zuwa Qatar ɗin da ƙwararrun 'yan wasa hukumar FIFA ta zaɓi 'yan wasa biyar da za su taka muhimmiyar rawa a gasan su ne kuwa dan wasan baya emmanuel amati da mohamed kudus da fatawu da andrew de sai kuma inaki williams luis figo ya ce ya yi imani cristiano ronaldo zai haska sosai babu shakka wa kasar portugal a gasar cin kofin duniya da shekara da 2022 a matsayin rukunoni da sun ka hada da kasar ghana yurga da south korea tauraron na manchester united zai sake jagorar portugal a beginta na cin kofin duniyar tare da sauran abokan wasansa irin su bruno fernandes da diego jota figo ya yi imani kasar portugal na da ɗayan ƙungiyar 'yan wasan ƙasa mafi kyau a gasar ta duniya kuma yana mara wa ronaldo ya yi wa salakyau shugabanci ba da damuwa ba kasar ghana za ta yi karambatta da kasar brazil a abin da ake jin zai kayatar aino na wasannin sada zumunci gabanin gasar kofin duniya za a yi wannan wasa ne a kasar faransa za a sami mashakuran 'yan wasan kwallo da ba su a bukatar sai lalle an tallata su sun kuwa hada da emmanuel amati mohamed kudus inaki williams da didi ayyuda da yi sauransu da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. yau laraba attorney general ta jihar new york ta shigar da karar donald trump da 'ya'yansa manya bisa zargin laifin zamba wanda ta kwashe sama da shekaru uku tana gudanar da bincike kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban na amurka kamar yadda takardun kotu suka nuna karar wacce aka shigar a wata kotun jihar new york da ke manhattan ta zargi kamfanin trump organization da aikata ayyukan zamba da dama da kuma karya wajen shirya bayanan kuɗi na shekara-shekara daga 2011 zuwa 2021 Iran tana fuskantar suka a duniya da kuma kiraye-kirayen a gudanar da bincike yadda ya kamata kan mutuwar wata mata ya shekaru 22 wacce jami'an 'yan sanda suka tsare saboda an zarge ta da karya dokar saka hijabi. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta rikide ta zama sanadin mutuwar mutane a Iran. Yau Laraba, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da da daukan sojojin kasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. To da wannan ne kuma muka kawo shirin shirinmu na wannan dare sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na murya Amurka baba ya ko makeri ne nake sallama da ku mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum.